إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke yankwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha hudu ga wata na jama'a akhira hijira shekara 442 wanda ya dace da 27 ga watan harko shekara 2021 insha Allah yau za mu ci gaba karatun littafin mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 66 insha Allah darasi na 66 a cikin littafin mota ta imam malik a darasi da ya gabata muna dai cikin fiƙin imam malik kan maganar zakka ta kayan kasuwa haja mun zo bayani na wanda ya gudda zakka ya sayi wani kaya da wannan kudin zakka to wannan inda zai zama shekara da shekaru baya hudda zakka ta wannan kudi sai lokacin da ya sai da wannan kaya tukan zai hudda zakarsu a ranar da zai hudda zakarsu a ranar da ya sai da in imam malik rahimahullah ya kawo fi'in imam malik akan wannan mas'alar ta ajiye kaya ko kaya ana kai da kabu su sai ba kenan akwai rangwamen hudda zakka akan kayan kasuwa wanda ba sai da alkuran ya ce ko da shekaru nawa yi wannan kaya ba a saida ba radda aka saida shi za a hudda zakka ta shekara ɗaya kaya ne kaso ya ƙi saiwa to ko shekara nawa zai yi ba ɗora maka ba hudda zakka shi tun da kaya ne ba kuɗi ba ne ba ya radda ka saida ka hudda zakkar wannan kaya kuma zakka guda za a bada shine karshen karatu sai ce qala malikun al'amru indana fi ar-rajul yashtari bi dhahab aw al-warq intatan aw tamaran aw ghayrahuma litijaratin thumma yumsikuha hatta yahul 'alayha al-hawl thumma ybi'uha an 'alayhi fiha az-zakat hina ybi'uha idha balaga thamanuha ma tajibu fihi zakat abinda yake magana na imam al-rahimahullah iya cewa abinda yake a wajen malaman madina a wajensu akan mas'alar farrajul ishtari bi dhahab aw al-warq mutumin da yake saye da sayarwa da zinariya ya saya ko da azurwa ke sayan hinta ita ce alkama ya saya aje aw tamaran ko da bino zai saya aje aw gairahuma dawa ko haɗi ko wake ya sai dai wani abu da kuɗi ya sayi wannan kaya da tijara sai don ya sai da amma kuma iya wurin sunan su kwahe ya rike wannan kaya hatta ya hula a rai alhawu har shekara ta zagayo wannan kaya suna nan sun mai biyuwa bayan shekara sai sai da wannan kaya shekara da ta zo babu ba sai da su ba to kenan ce daga baya ya sai da wannan kaya ya ce an na alaifiyar zakatu fi ne biyuwa an ɗora mai zakar wannan kaya a lokacin da ya sai da kayan lokacin sai da su zai ba da zakarsu iza balaga samanuwa ma ta jibu fi zaka in kudin kayan sun kai zakar in kuma kayan su kai zaka makin na ba matsala in sun kai zaka a radda ya sai da aka dora mai hudda zakar wannan kaya wanda cewa ba dora maka hudda kayan mana ba lai matsala ba ce amma dai ba dora maka ba wajibcin kayan da yake aje na kasuwa ba sai da ba ka ce ka wasu zakka a cikin man kaza a ji a radda ka sai da sai ka hudda zakar ka ba yace walaysa zalik مثل مثل حساد حسده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد أما وانا بيان دا أكي نا كاسي حسي كو ألكما كو نا أبدي نجيرو نا داوا نا كان كاسوا كأجي aka ce ba ɗora ma zakka ba sai lokacin da ka saida amma maganar ba haka ba take kan mutumin da misal hasad hasudu rajul gonar ka ce kai noma ka girba kai bawuna ko tantan na abinci a gona ne ko lamsu da aljadad ko kayan garka ne irin dabino su inabi ne kai kai noman kayanka wannan kayan da ka noma a gonarka komin yawansu ko ta nauni in za ka hudda zakka a ranar da ka girba da ka kare aikin gona to nan koda sun shekara nawa a mangaza a je ba a cewa ka ba da zakas in ka saida wannan kayan ka ne zakka da yake hudda wannan kaya sai dai idan ka saida wannan kaya kuma ka sa kudin a kasuwa na kuma shekara in ta zagayo wannan kudi sun shiga layin kudin ka da ka mallaka amma ba karan kansu ba wannan kaya wannan ko shekara nawa za su yi aije noman ka ne babu zakka a kanka zakka guda ake huddawa a ranar girbarsu amma ba a huda musu zakka irin ta kudi don su shekara nawa sayar da aka saida su sun shiga layin dukiya ta kwan a gaban za a hudu dukiya ya sa kudin wannan a cikin lissafi magana da yake nan qala malik wa ma kana min malin inda rajul yudiruhu litijara wala nuddu li sahibihi minhu shay tajibu alayhi fi zakka yace wanda yake da dukiya ta kai iyakai da kawo cikin kasuwa je na kasuwa iyaye kan suna saman kasuwa suna kai da kawowa amma wala nujul sabi min shay'un ba a samu kudin kayan ba ma'ana kayan ne kudin gasu nan ba sai da ba kayan ba za samu wani kudi da za a rike wanda zakka ta kai kansu kaya ga sun sun saiwa ita fa inna yaj'al lahu shahran min as-sana yanzu wannan bawan Allah bai da lokaci sai doki a shekara guda sai doki wani wata ya qum fiha makar inda sai ikita guda sai zo ya zamana sai lissa makar inda min aradin da tijara da ya zo ya zo ya kuma fi wanda zai zo duk abin da ya mallaka makar inda min aradin tijara duk abin da ya mallaka na saidawa ya zo ya musu kuɗi wa yi usafi ya ƙididdige a kayan da ya mallaka makar inda min naƙadin a ainin abin da shayi kuɗi ne na ka buga misali dinari ko dirhami ko ko da ainihin ma'ana kudin ne misali dinari ce gare shi azurwa ce gare shi ka tanna gangariya ko da babu kudi ba kenan abin da ya mallaka na kudi kun a takaice sai da sahin kudin da yake hannun shi da wancan sauran kaya fa iza balaga zalika kulluhu ma fi zaka in aka gama wancan kaya da kudin da yake hannunka abin dukiyarka ta kai zakka fa'innahu yi zaki lokacin nan sai ka yi zakal abin da yake hannunka tun akwai kudi a hannunka wa ƙala imam malik ke cewa wa man tajira min musulmi ne wa man min tajirsawa da wanda yake sai da wanda ya sai da da wanda bai kaso ba inda kayan ma'ana kayan haja ne duk ɗaya ne laysa alaihim illa sadaqatun wahida kun zakka ɗaya ce inda kayan saidawa ne bai sayi ba ba lissan shekara nawa akai kurin lokacin da aka saida za a huda zakka guda fi kulli am a duk shekara kenan zai lissafin kenan abin da yazo kamar in shiga ta ito ta tara abin da yake hannun shi shi zai magana kudin da mai zakka tajru fi aw lam tajru an yi kasuwa ma'ana an saida ba saida ba an ce na illa an ware mutakir wanda nan akwai kayan kasuwa da ake kai da kawowa kullum zan kasuwa akwai kaya da aka sa a mangaza a kare kayan da yake mangaza da aka rihe wannan shi kamar da imam malik ya cewa a shi ya ba da dama na a bar shi lokacin da aka saida amma wanda yake saman kasuwa ana kai da kawa shi ne za a ma kuɗi da sauran kuɗi na hannu sai a wadda kasu kai akwai bambancin kayan kasuwa da wanda yake yawo ga shi ne kusa ya wuce bai ba kaje saman kasuwa an kai na an dawo da kayan da yake a mangaza irin masu kacare sai abinci su riya mangaza dan ba magana hudu shi ko ka aje kan kun wata rana in ya kudi ka hudu shi misali to wannan wanda yake aje ba saman kasuwa ba yake ba idan mutane ba yake shi ne aka bar magana kudin shi zakar shi lokacin da aka hudu daga mangaza aka saida amma wanda yake yawo saman kasuwa wani yana wani yana za a zo a ƙarshe shekara ta ya ƙadda zamana a lissahin nawa ne kudin kayan nawa ne kayan nawa ne kudin su kuma nawa ne abin da yake hannunka a lokacin nan yake da sanar duke ka hudu zakka kenan wanda muke zaman yau a yau wannan shi fikin imam malik kan dukiya ta kayan kasuwa wancan muka bane mai sabani akwai masu ganin abin ba haka ba man shi imam malik kudin kan haka yake duk kayan kasuwa ba su gida biyu wanda yake yawo saman kasuwa da wanda yake mangaza an rihi yawon lokaci mai wani lokaci bai magana zaka yadda za ka sai da wanda ake kai da kawowa ya saman kasuwa sai wace biyu wanda za a mai kudi sauran kudi na nu su hau da mu zaka haka imam malik rahimahullah sai yanzu kuma ma ja a filkans me ya zo a kan alkans allah subhanahu wa ta'ala ya yi narko na azaba ko kashe na walazina kan zuna zahabar fidda wanda suke taskance azurwa zinariya ko azurwa walafi kuna hafi sabi lillah ba sa ce da ta cikin addinin allah ce fa bashirun bi azabin alim ka ba su albishirkin azaba mai tsanani yau mai yi ma alyafi na jihannam ranar da za a musu lallas da wannan dukiya tasu a cikin wutar jihannama fatukuwa biya jibahun junubuhun ko zuhuruhun za a musu lallas ruwa cikin sulhu bukhari ko musulun wanda na kace wanda bai ba da zakar dukiya zinariya ce ko azurwa ce gobe kiyama za a alluna a wuta za a mai da ta wasu alluna a rinka gasawa a wuta ana ɗora mishi a ƙona huskan a ƙona shashen a ƙona gadon bayan tukwa biya jibahuhun wa junubuhun wa zuhuruhun kenan ga huska da haƙarƙari da baya na malamai masu fa'inta masu fiƙi suke cewa na don kadiba allah ya magana fuska da gehi da baya ci ɗabi'ar ɗan adam maruwaci da kun gamu ka balle kai dan roƙo ne ko ka roƙa zai gama huska za ka magana huska zai gama rai ya ga mai roƙo mai tambaya in ji ma mai zai sha mai kai ka kawo da kai zai ko sun ka matsa ba zai wa wannan bayanin malamai ne masu turki maka abu Allah alam shi dai Allah subhanahu wataala ya yi alƙawalin musu lallas haka kuma zana bayani za a sa wannan azura ko zinariya a wuta aka tsu ana kona a huskar a kona haƙarƙarin gehin kuma a kona gadon baya da wannan dukiya da suka ajiye ba su ba da zakanta ba ana musu kuma ana musu ana musu isa zoliya ta kamsa kali an ta hada ma karantu an fusukum wannan shine abin da kuka boye gashi abin da kuka boye kalma ku ba wani ba to ga sakamakon abin da ake muku kuma fazuku a kuntun da kanzun kudandani abinda kuke koye sakamakon shi kenan wannan abinda ya tabbata dai a wannan hadisi na magana non aya na magana yin lallas munasan hadisi ya kawo za a kona fuska da ta karkari daga nan baya na wani suke hana zakka to magana me anan fikin imam malik ya kawo alkansu domin akwai maganganu a wajen sahabbai akan cewa dukiya wadda aka hudda zakarta tana cikin kan ko kuwa ita bata ciki fikin mai abu zarar kifari cikin sahabbai shi iya ga duk abin da ya wuce bukatar ka ta yau da kullum ka ɓoye kan zini ya saba ka hudu ka ce wa fi sabi lillah ka ce da bayan allah ka cika shahada fi sabi lillah shi abu zarar haka yake kan wannan magana ganin irin wannan aya kaga ganin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayan gari da shi ce Abu Dharr kaga wannan rana ya ce ba na burin ta haɗa ina da dinari da zan ajiye in ba don biyan bashi ba ko don kaza da amince a nan kuna nan kenan ba nan bai buƙatar ajiye wani abu duniya wannan yasa abu zar yake ga kurin ajiye dukiya sama da buƙatar ka sai da kullun laifi amma sauran sahabbai ko ce ma jamhurin sahabbai mahi yawan sahabbai suna ga cewa lamarin ba haka bane dan ganin manzo Allah kace ya ajiye abincin shekara da wasu ababai da aka ajiye su dalilai na shari'a sun tabbatar da abin da yake laihi ajiyewa baka hudda haƙƙin Allah ba shine kansu Allah ya yanka me yasa Allah ya yanka haƙƙi kaza a cikin dukiya inda har ɗaya ne ka ba da ka bada ba me yake hudda ma zakka ago kuɗi ko inda ka ake badawa ne ta hudda zakkan ma kenan ai ko kuɗin ake bada aka shi ma haka rage maka ka bada a cikin 40 ka bada ɗaya da Allah ya ce gaba da duka kenan Allah ya shirya fahimta ce tashi wanda ya sa kware shi zuhudin shi da gudun duniya kun iya ga kuma haka kin ne yake eh hasan sa kan matsala shi da halifa da ta kace inda yake can sham haka madina dai na sun sa mu amido shi daga sham ganin fatawar tashi ta kawo karbuwa a wajen wasu kuma suna su talakawa masu wani ra'ayin suna masu kuɗi kallon wata matsala suna musu kallon ‘yan wuta kallon za musu azaba gobe kiyama su ko suna gada dalilinsu ba haka wani abin yake ciki wannan ya sa an maido shi daga sham aka maido shi madina shi dai irin abin da kuma gaskiya sun mai jarabawa a aikace shi haka da aiki lokacin aka maido shi madina an sa wani cikin dare ya kai mai dinari dubu kuma an sa shi da karamin kari da aka yi mai ko dama gihin gari yake wani da aka yi mai sai ba haifu ta a koma a cewa kudin a kuskure aka yi aka yi mishi ya koma kada aka ba wace aka kudin tun yarba su tun yarba su kayan a zo da zai a cikin dare yarba yarba su an raba mutane su a halin suka san kwan da gaske ki kudin su sun mai jaraba shi aka ce kwan ba wasa ba ne ba wani da na fatawa kudin a tare a yi ba ce yake a shi kudin haka tafi ita shi kudin duk abin da ka ajiye kuma haka ya tsaya kuma shi sabai aka tafa fatawa kudin ya tsaya hai ta kai ta shi su shi wani kurin har ya samu matsala gaskiya ba daga fahimta shi fahimta ce mutum ya fahimta kuma duk da shi ba shi ba annaba amma to wannan imam a takaice imam malik anan zai bayanin me kansu sai ce haddathani yahya an malik an abdullah bin dinar annahu qala سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل هو هو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه زكاة كاجي أنواع يجي عبد الله بن عمر أنا تنبيشي أن الكنز nan naku yasa annan ko yusal kaida mata yusal dan mace kan yawo kun ko fata ce nan dan mace ko ko fata ce dan mace na ne mu kuskure haka ne yusal ya kamata me me fata ya gyara aka ce yas'al shine ke tambayar amma yus'al shine ake tambayar mamacin kurun yu da ya kenan ya ji abdullahi ana wa abdullahi bin tambaya me kansu sai kiga musu kansu huwa al-malu alladhi la tu'adda minhu zakah kaji kansu dukiyar da ba hu da zakata kenan wanda aka hu da zakka ba kanzu bace magana kenan wa haddathani an malik kuma hadisi ya inganta haka عن عبد الله بن دينار عن أبي سهل السمان عن أبي هريرة أنه كان, أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مث له يوم القيامة شجاعا عقرا له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه حتى يمكنه يقول له أنا كنزك أنا كنزك يتي كما أبو صالح السمان يجي أبو هريرة رضي الله عنه إياه شيوا man kana indahu mal don da yake da dukiya lam yu'addi zakatahu bai ba da zakar dukiyar ba kaji aibin gidan kin hudda zakka musila lahu yawmul qiyamati shuja'an aqra za a halicci da wannan dukiya za a halicci wani muciji bakin muciji mai kora eh mai kora da alamaci mai bala'in dai kan shi kan ma gashi wutuwa kan shi gashi wutuwa kan hori ma ki kan shi shi ne shujan akara lahu zabibatan iya da wasu tashi baki akan kan hulifar kuma da alama ce zama ci zai san su hori kai ne ga kuma akwai tashi baki akan guda biyu irin wannan maciji ya talubu ta bikinu zai rika bin shi har sai ya cin mushi ya kama shi ya ce ana kan zuka ana kan zuka ni ne dukiyar da ka tara nan wata ruwa ta tamar musulun ta ruwa ruwa ta ya ganta dai wanda ta zai macijin zai laulaye shi sau ta yi kurma ba kilo yamma kiyama ala ce za a musu an nasa kwaraka za a musu za a laulaye maciji zai laulaye wuyan kuma ya kama na annabi ce da gehen bakin kuma iya sare shi ya ana kanzuk ana kanzuk ni ne tanka wani abin da ka ɓoye gwar da kama wanda shi ne kenan me ya fi kin imam malik anan kenan abu huraira ya bayanin kan dukiyar da ba a fita zakatta ba ba kurin kaje dukiya ba irin kenan fikin abu zar radiyallahu anhu sai sabon babe ba sadaqatul mashiya sadakar dabbobi bayani da rinji mai bayani kan matsala yanwa maganar zakar dabbobi dabbobi akwai dabba mai cin ciyawa ta daji ta bilis ta fara ba ko biyu ta je ta sha ruwa ta ci ciyawa ta dawo gida akwai dabba wadda take turka ce kiwon gida ne a gida ake ba ta ci da sha ba kiwo take zuwa ba akwai dabba mai zuwa ta yi rangadi a daji ta dawo gida kuma a bata wadda take zuwa kiwo ta ci ta sha ta dawo gida ta fita ko makiyaya ita ce wannan ijima'i ne ba wani saɓani kan cewa za a hudda zakka a kanta dabbar da take gida kiwon gida ba ta zuwa kiwo a gida ake ciyar da ita wannan shi ne mashimar jamhur suna kan cewa babu zakka kanta tunda a gida ake ba ta shi da sha a dabbar da take rabi da rabi ta je daji ta dawo gida ita ana kawwamawa a ga wanne ne a shekara matal a wata shidda wata nawa ne na daji wata nawa ne na gida da ya zamanto abincin gida kiwon gida da ake fi yawa ita ma ba ta cikin zakka halaka ta ishe ka wannan kuma kanta nasin hadisi ta ajiya kan wannan mas'ala annabi take wa fi sa'ima ta ahadukum wa fi sa'ima sa'ima dabba mai zuwa kiwo kenan anan muna magana zakka da mun gana zakka akan dabba mai zuwa kiwo ta ciciyawa ta daji ita ake magana anan sai hora cewa haddasani yahya an malik annahu qara'a kitab umar ibn khattab fi sadaqa qala fawjatuhu fi fawjatu fi ma malik ya karanta irin aiki da umarni da umar yayi kan maganar sadakoki abinda yake rubuta a littafin umar bayan bismillah wa amanur rahim kitabu sadaqa abin da kenan littafin da bayanin littafin kan maganar sadaqa sai yake cewa fi arba'in wa ishirina min al'ibil fadunaha alghana kuma wannan kakku ce wai magana duk da hadisi makufi amma man karanta hadisi marfu'i kan shi annabi ya wannan bayani bayan da umar ke hadisi marfu'i annabi ya wannan magana tabbas yace fi arba'in wa ishirina min al'ibil fadunaha alghana raqumi a da babban kenan shi zan fara shi babban a raqumi 24 ƙasa da haka alganan a cikin ƙananan dabbobi ake ba da zakarsu mun ce jin bayanin cikin ƙasar na bulugu maram alganan lafazi ne mushtarik mai ɗaukar ƙaramar dabba kowace da timkiya da rago akuya ɗan akuya an aka ce a alganan a haɗa alganan kai ba ka iya bayanin rago aka bada ko tunkiya ko akuya ko ɗan akuya sai wanda ya bayani irin nau'i nau'i ka za ka amsawa kun shi alhanan baka ce tunkiya ce ko rago ne baka iya bayani sai wanda yake wurin kana ƙarin bayani ƙarin sharhi to da aka ce alganan ya amsa min alganan wani nau'in ne a cikin ganan ma'azu ce ko taisun ne ko da'an ko a ce kamshi ko a ce shatun da shatun da ganan duk kalma ce lafazi mushtarak zai dauka ko ne ko a ce shatun ko a ce ghanam duk lafazin bai daukan baka iya gane wani nau'i ne aka bada sai ka da makarin bayani sai ka da makarin shari'a wani daban maka kalmar shatu maka ce akuya ce kuran a shatu maka wace ba duk kalmar tsananin kohota haka alghanam sai ka nemi ƙarin bayani a wani daban ka gano kana so ka sani wane ne to da haka shi muka bayani a jiya karatun mu na jiya inda ake magana da gulam shatan ko libin shatun yaro namiji da aka aihuwa iya da shatun to ba rago aka ce ba shatun annabi ce kenan shatun rago ne timkiya ce akuya ce dan akuya ne duk wanda aka yanka an sunna kuma ka sarki abin da yake wuyanka babu wani aibu ko da akuya ko akuya aka yanka dan ka je baka da hali sai ka je ka nemi abin da haka na maula kare mutuncinka ka yanka abin da Allah hore maka kuma wanda ya suka irin wani abin ya soki dan akuya ko akuya shari'a ya soka da manzo Allah haka ce da kaide ba ko nan duk ana ba da abin Allah ba bawa da shi yake aiki shari'a ta tabbatar baka suka shi halin mutum shi ake bi kurum mai hali yanka abin da yake kunan shi ne da haka kenan a nan raƙumi tun daga 24 zuwa ƙasa na miye muke magana sai maka bayan bayani dalla-dalla da ya ce maka a raƙumi 24 za a ba da shatun dabba guda amma me yake ni kenan ba a shiga raƙumi zakar raƙumi ba ta hawar ba ta ba da raƙumi har zuwa 24 ba a ba da raƙumi a ƙanana za a ba da to amma ƙananan daga ina ake horawa shine ya ce maka wa fi ma fauka zalik daga kenan fi kulle hamsin shatun fi kulle hamsin shatun abin da kenan kan fi arba'in wa ishirin min ibn faduna ha alganam a kuma ishirin da hudu kasa da haka za a bada a cikin alganam to amma yake bata fi kulle hamsin shatun cikin dukkan raƙumi biyar za a ba da ƙaramin dabba guda dukkan raƙumi biyar wafi ma faɓa zalika sama da haka goma biyu sha biyar uku ishirin hudu ya ce ila hamsin wa talatin ibn takmahad ya ce in ya kai zuwa talatin da biyar tunan ya ce ma in ya kai 35 kenan sai 35 zan hana fara zakara umi a bayanin da baka samu a mace makaranta jiya karatu na san hadisi iya anan ma za gane abu ne a boye ba ka gane ban hili ba tun da ce maka ƙasa da 24 ko ya ce maka a cikin dukkan biyar za a ba dabba guda ya ce cikin sama da haka sama da nawa sama da 25 ka sama da nawa sama da 24 sama da 24 nuna sama da 24 iya hawara da 25 ko ke tun daga 25 tun daga 25 raƙumi shi ne za a shiga raƙumi za a ba da binti mahad ibn ta mahad kenan min ake ta hausa ɗiyan mai shayar da nuku ɗiyan mai naƙuda ɗiyan mai naƙuda ɗiyan mai ciki ba kenan ɗan shekara ɗaya cikin ta biyu za a bada tun daga 25 kenan raƙumi ba a badawa a cikin raƙumi yan raƙumi ya kai 25 raƙumi biyar dabba ƙarama guda goma biyu sha biyar uku hudu sha ishirin a bada guda hudu da ya kai ishirin da biyar ne kuma sai a koma a bada a cikin raƙumin a raƙumin shi ne sai a bada dabba raƙuma ya shekara ɗaya cikin ta biyu tun daga nan tun daga nan har ya zuwa talatin da biyar ba abin da yake canzawa ka saɓanin da ka kuɗi in jika ta ƙarfi kawo da masanata kana da jika miliyan biyu da jika goma da jika ɗaya hajji kai kawo da mata an kuɗi ne mata dabba ana baka wata ɗan wata tazara wadda wannan tun daga shin da biyar da shidda har talatin har da biyar ba ƙara komi ba za ka waɗanda ɗaya shekara ɗaya cikin ta biyu kenan ya ce fa'in lamta kun ibn tabakhad an babu ibn tabakhad kenan ɗaya shekara biyu ɗaya cikin ta biyu ɗaya mai shaɗi ɗaya mai cikin an babu ita fabunan labun ya ba da namiji shi ibinan labun namiji ne ai namiji bai kai ba da ke bai kai ba darajar mace in namiji ne ya ba da ɗan shekara biyu cikin ta uku kambacin mace ya shekara ɗaya cikin ta biyu ya ce kuma zakarun namiji da ba da ya karama gwargwari namiji ɗan mai shayar da nono namiji wa fi ma fauka zalik ila hamsin wa arba'in tun daga talatin da shidda ba abin da yake canzawa har zuwa arba'in da biyar ba abin da yake canzawa za a ba da 'yan shekara ɗaya 'yan shekara biyu cikin ta uku in ya kai ya ce wa fi ma fauka zalik ila 60 kuma tun daga kuma na gobe ta wani ba kenan fin faɓa zalika ila 45 bin tilibun daga 40 daga 36 har zuwa 45 za a ba da bin tilibun wani ƙa'ida ta gida mace mai shekara biyu cikin ta uku in ya kai 36 har zuwa 45 ba abin da zai canza za a ba da ya shekara biyu cikin ta uku ya ce tun daga nan ila 60 kuma ya ce wafin hukun zalaka abinda ya hau 40 daga nau ginin yin daga 46 shi ne sama da abin da gilgo daga 46 ila 60 har zuwa 60 za ba da shirka ta tsarukatar fa'al wadda ta kai a mata bijimi kenan yan shekara uku cikin ta hudu za a bada tun daga kenan tun daga 46 har zuwa 60 za a bada dabba ba abin da ka canzawa arba'in da bakwai da takwas har zuwa sattin abu ɗaya ne za ba da dabba yan shekara uku cikin ta hudu wafi ma fauka zalik to tun daga kuma sattin da ɗaya kenan ila hamsin wa saba'in har zuwa saba'in da biyar a wajen dabba no ta ƙaru wajen goma ta ƙaru ko goma ta ƙaru za a ba da jaza'a za a ba da yan shekara hudu cikin ta biyar tun daga kenan tun daga 61 har zuwa 75 za ba da 'yan shekara hudu cikin ta biyar wa fi ma fauka zalik tun daga sama da haka sama da nawa tun daga kenan sama da 75 nawa kenan 76 daga 76 kuma ila 90 ibina talabu ya ba da 'yan shekara biyu cikin uku guda biyu shekara biyu cikin da guda biyu haka za a ba da shi kuma tun daga nan ila 20 wa mi'a shiqatan fiyan faɓa zalika sama da kenan 90 ganin gwamnati kenan daga gomiya tara da ɗaya kenan shi sama da 90 kenan ko sama da gomiya tara daga gomiya tara da ɗaya har zuwa 120 shiqatan ɗan shekara uku cikin ta hudu za a ba da guda biyu to yanzu daga nan aka tike aka tsaya wajen wannan wahalar yace fa ma zada ala dalik abinda ya karu daga 120 min ibn na raqumi kurin ya koma da sahi a baje tunda basu suna da yawa yanzu ya rage ya sai da sahi kurin fa fi kulli 40 min tulabun min tulabun duka raqumi 40 sai a bada ya mishi da nono ya shaka bi cikin dauku ko kai 50 50 kai ko kai 40 ko kai 50 50 a dukkan 40 ya shekara bi cikin ta uku ko a fi kulli 50 fiqa cikin dukkan hamsin a ba da l ya kace ya shekara uku cikin ta hudu ke ya dace duka mai raƙuma da yawa in ma ya arba'in arba'in ko hamsin hamsin ko haka da ta yi kuma ta da sai hamsin ya shekara uku cikin ta hudu arba'in shekara biyu cikin ta uku sai ya ce wa fi sa'ibatul ghanam na ga kamata mu ta tabulu mu yi dan wannan ban nan ba zuwa tabulu sai mu na mu yi abin a cikin sauƙin ganewa kai mai kamera sai ka cire mutai kan tabulo واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم muna kan mas'alar maganar kitabun zakka maganar zakka me yasa muka kawo wannan kan tabulo ganin tara kumi ita take da dan matsala ko dan canji ta yi wahala akan sauran sauran ba su da wahala da yawa don za mu ga kan tabulo duk wanda Allah ya sa iya da raƙuma sai diba abin a hankali za mu ga wajen mataki goma zuwa sha ɗaya na zakar raƙuma mataki goma zuwa sha ɗaya shi ne abinda muka rubuta a cikin akan tabulo za mu ga matakin farko daga ɗaya zuwa hudu sai ce da safiya wanda ke da raƙumi ɗaya zuwa hudu ba abin da aka zama na zakka zakka ba kawo shi mataki na biyu kenan zakka tana farawa daga raƙumi biyar take fara to idan allah baka raƙumi biyar daga nan zakka ta hauka shidda bakwai takwas har tara ba abin da ya canza za ka ba da shafin mahira dabba akuya ko rago ko timkiya ko rago guda za ka ba da akan zakarka a ƙananan dabbobi za ka ba da guda tun daga biyar hayo zuwa tara mataki na uku da raƙuminka ya kai goma daga nan ka tashi daga dabba ɗaya za ka ba da shatan dabba biyu wace shatun ba ya ca akuya ko tilkiya ya ɗaukar duka wannan kudin illa ana maganar ɓangaren shekaru ke umarta amma da duka a ƙaramar dabba za a bada tun daga goma har zuwa sha hudu dabba biyu za ka bada ita shata dabba biyu za ka bada mataki na hudu idan kama da kira kuma goma sha biyar za ka ba da shi dabba za ta shiya ne dabba kanana guda dabba kanana guda uku har da bashi bashi har zama cikin kanan da gobe kada kun ba rakumin tun daga sha biyar har sha tara za ka ba da za ta shiya ne kananan dabbobi guda uku daga rakumin ishirin kuma yanzu har zuwa ishirin da hudu za a bar argo shiya ne kananan dabba guda uku har yanzu zai muna cikin karamar dabba ba shi kada ba to radda raƙumi radda raƙumi ya kai 25 yanzu ne aka shiga kuma maganar raƙumi a cikin raƙumi tun daga 25 har zuwa 35 kenan ƙarin raƙumi goma ta ƙara ba abin da za ka bada kaga can da a goma da za ka bada a ramar da babi ko abin ya yawa sai aka rage maka aka rage maka abin da ka bada yanzu ba a neman ka bada karamar dabba yanzu kullum za ka bada bintu mahal raƙuma guda ɗan shekara ɗaya cikin ta biyu suna can ɗaya mai ciki wanda aka yayi kenan akwai ƙanin sha baya tun da mulki kuma kun shekara ɗaya shekara ɗaya cikin ta biyu tun daga ishirin da biyar har ya zuwa talatin da biyar abin da ka bada kenan yanzu daga 36 kuma haya zuwa 45 shi ma ba abin da zai canza duka za ka ba da bilki da bulu yan shekara biyu cikin ta uku shekara biyu cikin ta uku za ka ba da a shekarun daga 36 haya zuwa 45 ba abin da canza tun daga sattin daga nan kuma idan ya kai kenan arba'in da shidda yanzu kuma daga arba'in da shidda har ya zuwa sattin za a ba da hikka ya shekara uku cikin tahu tun daga arba'in da shidda har ya zuwa sattin daidai ka zama wajen goma sha da matsara ko kuma daga nan daga sattin da daga sattin da ɗaya har zuwa saba'in da biyar za a ba da ya shiga cikin ta biyar ya shiga da biyar za a ba da daga kenan sittin da ɗaya har zuwa saba'in da biyar to daga saba'in da shidda har zuwa gomiya tara za a ba da yan shekara biyu cikin ta uku guda biyu misali gudu daga gomiya tara da ɗaya har zuwa 120 za a ba da zakatan ɗan shekara uku cikin kuɗi wannan shi ne abinda yake na ya kace na zakka tana kuma mataki goma sha ɗaya kenan matakin farko hudu zuwa ɗaya zuwa hudu ba kuma mataki na biyu daga biyar za a fara bada mataki na uku goma mataki na hudu sha biyar mataki na biyar ishirin mataki na shidda ishirin da biyar daga nan aka shiga ishirin da biyar daga nan bai canzawa na bakwai talatin da shidda talatin da shidda daga nan bai canzawa ya kai arba'in da shidda bai canza ya kai sattin da ɗaya bai canza sai ya kai saba'in da biyar a saba'in da shida saba'in da shida mataki na gaba gome tara da ɗaya shi ne abinda yake mataki goma sha ɗaya kuma wannan kenan wannan su ne daga ɗari da ishirin ya kuma kuma an kusa magana kaza kuma a kuna sai a fi da sa'i dukkan arba'in na muka bayar da a wace da bada
a shekara biyu da cikin tau
ya shiga bai shiga wuce cikin tau dukkan hamsin shekara uku cikin tau yanka ba kenan yanzu kuma lissafi kenan suka suka wuce haka kuma ya kwaɗe kenan gane an ƙara ragewa yanzu kuma kana da hamsin gaba da gare ka kun za ka bada guda yan shekara biyu cikin tau a arba'in ya ka bada yan shekara biyu cikin tau haka za ka bada wannan kamar a ragin da aka ma ne don abin ya yawa kuma ana rage maka abin za ka bada wannan shi ne asalin kenan abin da ake cewa na an daga ta ka'ida ta zakar rabumi in ka wuce wannan sauran kuma ka kwaje kuran kuma ha amin wannan shi ne aka ce da shi ne abin da shari'a ta tara na
kenan kurin rakumi tun daga ɗaya an hudu ba komi ba ba da komi daga rakumi biyar ake fara zakar rakumi har zuwa tara za a ba za a ba da karamar dabba guda daga rakumi goma har zuwa sha hudu ba wanda ka canza za a ba da karamar dabba daga rakumi sha biyar zuwa sha tara za a ba da karamar dabba uku idan ya kai ishirin har zuwa ashirin da hudu za a ba da karamar dabba uku sai ran da ya kai ishirin da biyar ake nema gaba da raƙuma ɗaya shekara ɗaya cikin ta biyu daga nan tun da shida na talatin da shida da biyar babu canji daga ya kai talatin da shida kuma a nan haya zuwa arba'in da biyar za ka ba da ɗaya shekara biyu cikin ta uku daga arba'in da shida haya zuwa sittin za ka ba da ɗaya shekara uku cikin ta uku daga sittin da ɗaya haya zuwa saba'in da biyar za ka ba da 'yan shekara hudu cikin ta biyar daga saba'in da shida har zuwa gomiya tara za ka ba da dabbobi guda biyu wanda suke shekara biyu cikin guda biyu daga gomiya tara da ɗaya har zuwa ɗari da ishirin za a ba da dabba 'yan shekara uku cikin ta hudu daga yahudi aka ɗari da ishirin abin da ya gaba kuma shi ne ya akwai in ma ka gama kai arba'in arba'in ko ta arba'in ka ba da 'yan shekara biyu cikin ta uku ko kai hamsin hamsin ko ta hamsin ka bada ya shekara uku cikin ta uku shi ne kawai.
to za mu ci gaba a lissahinmu ko bayanin zakka mun ƙare ta raƙumi yanzu sai ce wa fi sa'imatul ghanami idza balagat 40 ila 20 wa 100 shatun shi kuma zakka ta ƙananan dabbobi timkiya ce rago ne ɗan akuya ne akuya ce kuma masu kiwo masu cin ciyawa ta bilis ta gona ta daji kai ba ta gida ba iza balagat arba'in idan suka kai guda arba'in ila arba'in har ya zuwa ila 20 wa mi'a har zuwa 120 tun daga 40 har zuwa 120 shatun dabba ɗaya za a bada guda amma batta kama kaza kal sai kama da ke 40 in ka ba da ɗaya abincin wannan ba a komi komi ba wani hatta kai akuya ko rago 120 komi ba a nema ɗaya za ka ba da kwan wa fi ma fauka zalik ila mai ateni shatani daga radda ya hauda daga 120 ya kai 21 in ya kai 121 to daga nan haye zuwa dabba 200 shatan ƙaramar dabba biyu za a bada kurin biyu za a bada wa fi ma fauka zalik ila 300 kuma tun daga 200 daga ta kai da ɗaya kuma za a ba da ƙaramar dabba uku shi ne salatu shi yana ba za a ba da kayan za a ba da su za a cikin sai nama a cikin sai ne za a ba da dabba uku yanzu kenan ya rama 40 ila 300 shi ne 300 zuwa 100 ba kenan tun daga saman 200 da ɗaya daga 200 da ɗaya har zuwa 300 daga 201 har zuwa 300 salatu shi yana za a ba da dabba uku fama za a zalik da abinda ya karu kuma ke daga ta wuce 300 lissafi sai ya gwaje kuma fafi kullum mai ta shatu ya yi kuma kuma kuma ya kuma ke ya wani 100 ko ta 100 dabba guda ko ta 100 dabba guda za ta hudawa 100 ya ga wariya kuma ko ta 100 dabba guda ka ya zo cikin sauki yanzu kaga shi kullum kashi uku ne kullum daga 120 tun daga 40 zuwa 120 abu guda ne daga 121 zuwa 200 abu guda ne daga 201 zuwa 200 kenan shi hawa uku ne na karamar dabba eh hawa uku ne 20 40 20 121 200 zuwa 200 ba zai ne magana kenan yi daga 100 daga 40 zuwa 120 za ba da guda 121 zuwa 200 za ba da guda biyu daga 200 zuwa 300 za ba da guda uku daga ya kai 300 ta wuce 300 to sai sai koma dukkan dabba ɗari ya ba dabba guda sai cayi wala yi kwaraju fista daga taisul wala harima wala ta ta'awar illa ma sha al-musaddiq mai amsar zakka ba a hudda bijimin garki mai kai mai daraja wala harima haka ba a ba da tsohuwa wata ta koji ta tsuwa wala ta ta'awarin ko mai ido ɗaya mai abu da kenan ba a ba da ba a ba amsatta kenan illa ma sha musaddiq sai inda mai sadaka kan ya so ya ba da mai kima nan da ma amsaka mai lalata ne da ba bada ya amsa ba bada inda kenan mai am bai bada ya ga mai bada mai daraja ina za amsa kenan shi ne musaddiq yace wala yujma'u bayna muftariqin wala yufarriq bayna mujtami'in khashda sadaka ba a hada garken da yake rabe haka ba a raba wanda yake haɗe don tsoron sadaka na ce misali me aka haɗa misalai yanzu mun ji tun daga 121 dabba ɗaya za a bada tun daga 40 hazar 121 ko kenan iyayewa ni ina da misali mu biyu ne ko mu uku maimakon kowa a 40 ya ba dabba guda dabba zan ba da uku zan ba da uku hemi dabara ya gama gaki guda kaga an hada garken da yake rabe don mu rike sadaka kuma haka ba a hada wanda suke rabe yanzu misali shi ne amsa in ya ga misali zai amshi dabba ɗaya ɗari da shi ce kuraba ya raba ya yi uku da shi uku shi mai raba ba ba a hada na rabe ba a raba na haɗe kenan kowane garke a bar shi a wurin shi wa makar min khalitain garkan da yake a cakuɗe misali kun gadon dabbobi arba'in misali ko da kaza ko ta ba abu dai na a haɗu ba a yin rabewa garke mutum biyu ne ko mutum uku fa innahuma yataraja'an bainahuma bi sawiya misali mun uku muna dabba arba'in ko ɗari da ashirin misali ko da biyu sai aka ɗauki guda to tun da dabbobin namu na gaba ɗaya kenan an an zo rabo kenan sai a raba mu uku zama raba nan guda da aka ɗauka sai kenan kowa daidai rabon shi zai hudda eh misali an iya misali an dauka tawa ne na zamu saka mishi a guda aka dauka kenan wanda kenan da kowa ya cikin ta ba ta an zo wariya kudi aban ta ba ruwana ne shi da bani a za a lisan kowa haƙi shi a ciki shi magana kenan za a komawa juna daidai rabon koma fa innahuma yataraja'an bainahuma bi sawiya mutum biyu ne suke da garke guda to za a koma kowa daidai haƙƙin shi a cikin garken za a hudda haƙƙin shi na zakka da aka ɗauka ya ce wa firriƙati iza balagat hamsa a waƙin rubu'ul ushar ita kuma azurwa in ta kai ukiya biyar za a ba da rubu'ul ushar yan wa masala azurwa haka can ba makanta ajiya maganar zinariya in dinari ne dinari 20 in azurwa ce 40 to amma abin da ke magana asalin jigon zaka jigonta zinariya ce da aka ce balle a yau zamanin yau azurwa ta haɗu warwas ba ta daraja zakka a kanta da aka kana da kana da dirhami 40 ba komai bane bai kai ba komai bai da kima irin ta da sai ka damun jigon zinariya ce shi za a yanzu ko ina ana da sayan zakka ya ake lissayi da maganar dinar kusan ma za a yi tafaki duk malamin zai maka bayanin zakka a yanzu zai ce maka wannan kusan kowa tafaki ne nawa kudinka sun kai dinari shi na shari'a shi ku dinarin shari'a kowa ya yarda iya da yawanin a ma'aunin zamani iya da ma'aunin garam 85 kenan garam 85 shine diyan da zamani ya juya kudi ya canza dolar ko naira an zo a san nisabin zakka sai a tambaya nawa ne kudin garam 85 sai a samu nisabi sai mutum a yau gani an cin ya kai sha bakwai yawon mu tsaka tsakiyar ma maka yawar mamara misali kenan wajen wajen miliyan guda da ya shiga ɗari bakwai a yau a yau muna ishirin muna sha hudu ga watan sumatar akira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu muna daidai da ishirin da bakwai ga watan farko dubu biyu da shirin da ɗaya wannan sai iya canzawa kenan dai a takaice kenan jigon nisayi daga dinariya ce kuɗinka in ya kai sayan dinari 20 shine garam 85 duka dinarin shari'a iya ma'aunin zamani kowane guda iya kamawa garam 4 da yanci 25 an kai so 20 zai baka garam 85 wannan shine kenan sabon magana kudi wanda kuma ina ga an sa abin da ake huddawa daya cikin 40 an ce rubul ushur wanda duka lissahi ne a raba gida goma a bada daya shi muke cewa dukkan jika guda dala biyar duka jika ɗari jika biyu da rabi duk miliyan guda jika ashirin da biyar da abin da Allah baka shi kuɗi duk abin da aka samu sai an huta ko ishirin ce sai an ware nata daban nan dabbobi ina ga wannan shine abin da yake na kima ko lissahin zakata dabbobi yanzu mun ji ta raƙumi mun ji ta nanan dabbobi raƙumi dai a riƙe da kyau sai daga biyar yake fara daga biyar bai canzawa sai ya kai 25 tun daga biyar har zuwa 24 za a bada cikin ƙananan dabbobi daga 26 ne yake daga 25 yake fara cikin raƙumi kuma tun daga 25 har zuwa 36 har 35 duk wannan guda ya shiga da cikin dabbobi za a bada bai canzawa ya kai 36 36 bai canzawa ya kai 46 bai canzawa ya kai 61 bai canzawa ya kai 76 bai canzawa ya kai gome tara da ɗaya ina ga shirin lissansu hawa hawan shi kenan wannan ya koma baya kuma ta neman sanin ƙarin bayani ta ƙarar ƙananan dabbobi kuma daga 40 ne matakin farko 40 har zuwa 120 dabba guda bada daga 21 za a bada dabba biyu har zuwa 200 daga 201 har zuwa 300 dabba uku za bada daga ya kai hujja wuce 300 kun ya kwafi dukkan dabba 100 a bada daya 100 a bada ta kaza shi kuma rakumi ya wuce 120 ya kwafi duk rakumi 50 a bada shekara uku cikin ta hudu duk rakumi 40 ya shekara biyu cikin ta uku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته